بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوى مسلمي دمك هدوء مسلاة جامير أبو بكر تفاق بليوة أنم بوشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biyu ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina sha hudu kenan ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya inda muke ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da kuma tafsirinsa daga cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam jiya mun yi darasi na farko wanda ya kunshi muqaddima da bayani na wato gabatarwa akan wannan sura yau in Allah ya yarda za mu shiga farkon wannan sura sannan mu ji abinda Allah maɗaukakin sarki ke koyar da mu na daga bayanai da kuma shirya Allah ya datar da mu mu fahimta daidai mu yi aiki da daidai kuma mu samu lada mai kyau bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب المبين نعم لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نعم وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را وبنجي ما دوك تشين سركي بايام بسم الله يتي الف لام را الله شي يفي سنين ما يكي نفي ده الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ودنن ايوي ني نا لتافي مبيني أنزلناه قرآنا عربيا للي من سوكد شي أمتين القرآن بلاربي la'allakum ta'qilun domin ku hankalta nahnu naqussu alayka ahsan alqasas mu muke baka mafi kyan labarai mu muke labarta maka mafi kyan kissoshi bima auhaina ilaika hadha alquran da abinda muke maka wahayinsa ko muka yi maka wahayinsa na wannan alqur'ani wa in kunta min qablihi la min alghafilin alhali gabanin wahayin wannan alqur'ani gare ka ka kasance cikin waɗanda ba su san komi ba dangane da wannan kissa da muke baka ubangiji maɗaukacin sarki ya buɗe wannan sura da waɗannan harufa guda uku alif da lam da ra ba wannan ne kaɗai Allah maɗaukacin sarki ya buɗe sura da ita da irin wannan ba har surori ashirin da tara Allah ya musu haka a cikin alkur'ani waɗansu malamai suka ce Allah ya yi haka ne domin ya kure mutane ya nuna musu ba za su iya kure alkur'ani ba wajen sani kuma don ya nuna musu alkur'ani ya gagari kowa kamar yadda ya gagari mutane wajen iya kirkiro kwatankwacinsa haka kuma ya gagare su wajen gane komi da yake ciki sai dai ka gane iya abin da za ka gane wanda Allah ya baka dama wani abin kuma ka bar shi ya koma cikin ilimin Allah wannan shine galibin malaman tafsiri ke cewa حروف مقطعة للدلالة على إعجاز القرآن ولا يعلم تأويلها إلا الله با wanda ya san hakikanin ma'anansu sai Allah waɗansu malamai suka ce waɗannan harufa da ake buɗe surori da su asalinsu suna cikin mutashabihul Qur'an wato a cikin alkur'ani Allah ya ce kashi biyu ne akwai ayatul muhkamatun hunna ummul kitab ayoyin da muhkama ne waɗanda kowa idan dai yana da ilimi da ganewa yana iya fahimtar ma'anarsu kuma daga kaji zancen za ka gane mai zancen yake nufi hukunci ne yake umarni a yi ko yake hani a bari labari ne yake bayarwa ko kuma wato wani abu ne da yake so a kudurta a zuci na yarda da imani yake faɗa waɗannan su ne ayatul muhkamat amma waɗansu kuma ayoyin Allah ce musu wa ukar mutashabihar su kuma waɗansu waɗanda suke da rikitarwa ne wajen ma'ana waɗanda suke da wato ma'anoni waɗanda suke koye ba kowa ke iya ganewa ba to sai suka ce irin waɗannan harufa suna cikin waɗanda ba a gane ma'anoninsu hakikanin ma'anansu Allah ne ya sani Allah madaukakin sarki ya ce هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله با wanda ya san hakikanin tawilin sa sai Allah suka ce irin waɗannan ayoyi suna ciki والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا waɗanda suka zurfi a cikin ilimi za su ce kawai mun yarda daga Allah yake kuma mun yi imani da shi suka ce haka ake yi ma irin waɗannan ayoyi cikin sahabbai da suke da irin wannan fahimta akwai abubakar allah ya ƙara yarda gare shi akwai umar allah ya ƙara yarda gare shi akwai usman allah ya ƙara yarda gare shi akwai ali allah ya ƙara yarda gare shi akwai abdullahi ibn mas'ud allah ya ƙara yarda gare shi da wasu cikin sahabbai musamman cikin dattijan sahabbai suka ce waɗannan ayoyi ka bar su wa allah shi ya san ma'anar waɗannan harufa suka ce ai ba komi ne za a kure saninsa ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ƙwayoyinsa na ƙur'ani suka buwayi mutane wajen iya samar da su haka ya dace a ce akwai ayoyin da sai dai a bar su wa Allah amsar su sai Allah ya sani amma ka ce komi za a gama sani a a irin waɗannan suna ciki suka ce ai hikimar da take ciki ita ce larabawa an san su da fasaha da ƙwarewa wajen iya zance sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo don ya kure su akan wannan dukkan zancen da za su yi da larabci da waɗannan harufa ake amfani to amma ga shi da harufan aka ɗauki ɗaya biyu uku aka jera ko wani wuri a ɗauki ɗaya ko wani wuri a ɗauki biyu ko a ɗauki uku ko hudu ko kuma biyar amma dukkansu wato inda za a haɗa su a jera su su zama kalma ko su zama jimla ko su zama wato fakara sentence kenan abin nan ko su zama paragraph za ka iya sharhin su amma ga su a kwaya ɗaiɗai in ka isa kan sharhin su ya ka ce ma'anarsu shine a nuna maka ƙur'ani ya zama gagara koyo ya zama mai iya ƙure mutum waɗansu kuma suka ce a'a duk cikin alkur'ani ba abin da Allah ya saukar mana wanda babu ma'anarsa sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wani ya sani wanda bai sani bai shi amma suka ce Allah madaukakin sarki ba zai saukar da alqur'ani ya ce wa nazzalna alayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka qur'ani don kayi bayani wa mutane abin da aka saukar musu Allah kuma ya saukar musu da alif lam mim alif lam ra kuma kace ba san ma'anarsa ba suka ce a kai dai kace baka sani ba amma wani ya sani wane ne wani sai ya kokarin gane kuna fahimta ko suka ce kuma Allah ya ce innahu laqawlun fasl Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat Allah ya ce duk alkur'ani a bayyane yake kuma shi yanzu mun karanta tilka ayatul kitabil mubin suka ce ya za a ce mubin kuma a ce akwai abin da ba a san ma'anarsa ba suka ce kayi kokari kayi ijtihadi kana iya ganowa Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da gare shi da babansa kamar yadda al-Imam Suyuti a cikin Ad-Durrul Mansur ya rawaito daga gare shi yayi kokarin fassara waɗannan harufa yace in ka ji dukkan sunan rumuz ne symbols ne da suke zama a madadin sunayen Allah Allah ne yake nuna buwayarsa sai ya bude sura da sunayen da suke nuna Allah maɗaukakin sarki ya buwaya ya ɗaukaka ya gagara suka ce in ka ji Allah ce alif lam mim alif din yana matsayin ana lam yana matsayin Allahu mim yana nufin yana matsayin a'lam mimun din karshen kenan ana Allahu a'lam ni ne Allah da nafi kowa sani yace in kaji Allah ce alif lam ra ma'anarsa ana Allahu ara ni ne Allah mai ganin komi da kowa suka ce in kaji Allah ce qaf yana nufi alqadir ni ne da na isa na gagari kowa in kaji Allah ce sad yana nufi as Allah mai hakuri in ka ji Allah ce nun yana nufi an-nur Allah mai haske to wannan shine kokari da ijtihadin waɗansu amma in ka tattara gaba daya da ijtihadin nasu da waɗanda ma ba su yi kokari ba duka zaka gama ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi yafi sanin haƙiƙanin ma'anar da yake nufi da irin waɗannan harufa zaka ji su a cikin alqur'ani a surori daban-daban har ashirin da tara a wani wuri Allah yakan yi da harafi kwaya ɗaya ya yi su a sura uku da kaf da sad da kuma nun wani wuri kuma Allah ya yi amfani da harafi guda biyu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi a wurare har guda tara alƙur'ani za ka fara da alhawamim sit ko alhawamim asit dukkan suraye dukkan surori masu hamim tun daga kan suratu ghafir har zuwa suratu ahqaf sai ka hada da suratu taha da suratu naml tatin da kuma suratu yasin wal qur'anil hakim waɗannan sune masu harafi biyu sannan akwai masu harafi uku kamar alif lam mim a suratul baqara da suratul ali imran da suratul luqman da suratul sajda da kuma suratul ankabut akwai kuma alif lam ra kamar wannan surar da muka yi suna jere tun daga kan suratul yunus har zuwa kan suratul hijr duka alif lam ra sannan akwai kuma wato abin nan surori su kuma da aka bude su da wato ah, yawa sannan sai kuma masu tasimim kamar suratul kasas kenan da kuma suratul shu'ara sai kuma waɗanda aka buɗe su su guda biyu da harufa guda hudu su ne guda biyu da alif lam mim sad farkon suratul a'raf da alif lam mim ra farkon suratul ra'd sai kuma waɗanda suke da harufa guda biyar su ma su biyu da kaf ha ya ayin sad suratu maryam da kuma hamim ayin sin qaf suratu shura waɗannan sune ne surori guda ashirin da tara waɗanda Allah ya buɗe su da irin waɗannan in ka karanta su sawa'un ka ga wanda ya yi ƙoƙarin leƙo ma'anarsu ya ƙara maka imani a kai ko kuma baka gano ba ya ƙara maka imani cewa Allah yana da ilimin da ya zama sirri a gare shi ba kowa zai iya bankaɗowa ya gano ba sai ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi an fahimta sai Allah ya ce tilka ayatul kitabir mubin waɗannan da kaji ana karantawa tilka yana nufi hadihi آيات الكتاب المبين أي هذه الآيات المتلوة عليك في هذه السورة من ضمن آيات القرآن المبين وأنا آية إذا أنا كرنت وأشكو وأنا سورة وأنا إذا كجي suna cikin waɗansu ayoyi ne na littafi mabayyani wanda dukkan abin da ke cikin sa dalla dalla ne Allah madaukakin sarki baya faɗan wani abu a koye duk abinda Allah zai faɗa a fili yake innahu laqawlun fasl kitabun ushkimat ayatuhu thumma fussilat shi yasa Allah madaukakin sarki yace masa al-mubin mai bayyanawa bi mana alwadihu fi mashtamala alai dukkan abin da alkur'ani ya kunsa a fili yake shi yasa in wanda yake karanta alkur'ani zai karanta alkur'ani ya tafsirin sa to dole ya fito da abu dalla dalla ba kudundune ba loke loke ba koye koye a fito da abu fili idan an ce haramun ne ka ce haramun an yadda ko ba a yadda ba haramun ne in an ce halal ne ka faɗa cewa halal ne idan kissa ce ka faɗa alkur'ani da yake kunshe da dukkan waɗannan abubuwa halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadirun qissatun idatun matsal abubuwa guda tara da suke cikin alkur'ani ko na a yake ko ka ji an ce abu kaza haram ko ka ji an ce abu kaza halal ko ka ji wata aya ta zama muskama ko ta ta zama shafiha, ko wata ayar ta yi maka albikir ka ji daɗi ko ta ayar ta razane ta karazana bashirun nadirun qissatun wata ayar ta baka kissa na labari izatun wata ayar ta maka wa'azi masalin wata ayar kuma ta buga maka misali wannan shine abin da ke kunshi a cikin alkur'ani kuma mubin a bayyane Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiya? Lallai mu mun saukar da wannan alqur'ani mun saukar da shi a matsayin qur'anan don ya zama wato alƙur'ani ne abin karantawa ne arabiyyan da harshen larabci la'allakum taqilun domin ku hankalta ai la'allakum tafhamuna ma'ani don ku fahimci ma'anoninsa shi yasa aka saukar da shi da larabci saboda harshen larabci shine harshe mafi fasaha a cikin dukkan harsunan duniya sai Allah ya zaɓi alƙur'ani ya zama da larabci saboda babu wani harshe da zai iya fito da fasahar larabci A fasahar alƙur'ani ta gagari mutane kuma ka ji in kana karantawa akwai zauki da zaƙin mazallakan da ba za ka ji a kowane irin yare ba sai dai da larabci shi yasa Allah ya zaɓe shi ya zama Qur'anan Arabiyya kuma alkur'ani yadda ya kasance arabiyan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya zama balarabe ya zaɓi alkur'ani ya zama balarabe ya zaɓi kuma shari'ar musulunci ta zo da harshen larabci wanda yake nuna fifikon harshen larabci akan kowane yare a duniya ko kaki ko kaso ka san da cewa idan ba larabci ne ya fi ba a wurin Allah Allah ba zai zaɓe shi ya sa rushe Alƙur'ani da shi ba Allah ba zai zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wa wani yare ba inda ba don yaren shi ya fi sauran yaruka ba Ba ka lallai larabci shi ya fi kowanne Allah madaukakin sarki ya ce wa inna hula tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin Allah ya ce wa laqad darabna للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون التي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء التي القرآن دلارة في الله يتوكر بشيء wannan yake بكاتر bukatar kowane malami da kowane ɗalibi a addinin musulunci ya koyi larabci kuma harshen larabci Allah ya sa yana da sauƙi tunda Allah ya sa addinin musulunci da shari'arsa da kuma alkur'ani suka zama da larabci kuma Allah ya sauƙaƙa alkur'ani wala kad yassarna alqur'ana lizikr to harshen larabci ma yana da sauƙi sai dai in baka koya ba ba uzuri bane a wurinka ka iya yarika sama da ɗaya sama da biyu bayan yaren mahaifiyarka kuma ka kasa iya larabci duk wanda ka ga ya kasa iya larabci bai koya bane ka tsora wa kanka cewa ina so in iya yaren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in Allah yadda zaka iya kuma ka nemi ka ɗauki matakai da suka dace irin matakan da za ka bi ko irin matakan da ka bi ka ci turanci saboda kana neman jami'a kake kuma bi saboda wato kana son wani kana fahim kana so ka ji yarensa kake tuntar kalma ɗaya kalma biyu shin baka son manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu inda zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki ne yayi maka magana da wani yare zai maka magana to don Allah in baka iya larabci ba me zaka ce ba to ko don abin da zaka yi manzon zaka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar hira a cikin mafarki dan Allah ka koyi larabci zaka ku kishi a kanku musamman matasa da kwakwalenku suna ja kuma in kasa za ka iya wala ka sa shauki cewa kana so ka iya larabci amma ba ka iya yare sai ka ji kana son yaren shauƙinka ga yaren da shauƙinka ga ma'abota da suke magana da harshen shi zai sa ka ji akwai hadisi duk da bai inganta ba amma zai muku amfani wanda al hakim ya rawaito a cikin al-Mustadrak daga abdullahi dan abba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ahibbul araba li salat yace ku so larabawa ko don abu uku li anni arabi ni ba larabe ne wannan hadisin gaskiya ne ko ba gaskiya ba wal qur'anu arabi al qur'ani ma ba larabe ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba abinda ke da shakka a ciki shine wa kalamu ahli jannati arabi kuma a aljanna ma da larabci za a yi yani to don Allah an je aljanna kai da Hausa kake so ayi yanzu aka barka aka ce maka ayi kankaɗe da reraya a tace tsakanin yaruka kai kanka a baka cewa wani yare ka zaba a ce za a yi a aljanna dan Allah wanda za ka kai kanka ba za ka zaɓi yaren garin ku ba ana fahimta ko? ibn al-qayyim yake faɗa a cikin nuniyya ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان yace ya zo asar shi yana nufi wannan asar din wanda a ya shi daga sahabbai da yawa amma duk da cewa ya yi ishara a gaba cewa riwayar bata inganta ba amma ma'anarsa tana da kyau domin kwadaitar da mutane akan larabci shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama a cikin majmu'u fatawa yake cewa saukar da alqur'ani da Allah ya yi da larabci da sanya bayanin alkur'anin da Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da tafsiri kuma sai yayi da larabcin ai ba da wani yare ya fassara qur'ani ba sai da me sai da larabcin yace da kuma mutanen da ya zauna da su waɗanda su suka fara koyon shari'ar kuma su suka fara yin addini suka zama su ma da yaren suke suke magana sannan dukkan abubuwa na dawawi na ilimi na musulunci sai aka rubuta da larabci wannan ya nuna cewa ba ka iya yin addini sai da larabci shi ka kana yin kamara da larabci za ka fara kuma har ka gama da larabci za ka yi waɗannan da kuke ganin su a video clip sun yi sallah da yaren garin su waɗannan sun yi hira ne kawai da su da shaidan wallahi ba sallah bace za ga mutum ya haka da yaren garin su menene ma ake cewa Allahu akbar koko sai ya karanta Fatiya da yaren garin su ya yi rukuku da yaren garin su ya tashi da yaren garin su to wannan ya gama yaren garin su ne ya tashi a garin su amma ba sallah ba ana fahimta ko babu wani abun da zai zama addini sai irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli shi ko ba a taba ganin sai yana sallah da wani yare ba sai da larabci don haka kalubalen ku lalle kowa ya iya larabci Allah madaukakin sarki ce la'allakum taqilun saboda ku hankalta wannan ya nuna cewa wato mutane za su fi fahimtar abin idan da larabci ne wannan kuma ya nuna cewa ashe mutum ba zai gama hankalta mai ke cikin qur'ani ba sai ya fahimci larabcin shi yasa mutum yana iya kato bara a wajen tafsiri yana iya soki burutsu a wajen sharhi yana iya kame kame a wajen fikihu saboda rashin fahimtar larabci don Allah ya ce la'allakum ta'qilun saboda ku hankalta ku gane ainihin abin da ke ciki sai da larabci an gane ko don haka lallai ne koyon larabci a wurin mu ya zama dole a matsayin mu na musulmi kuma dama Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa ba kowa ke iya hankalta ya gane ba wato sai wanda ya ilimi wa tilkal amsalu nadribuha halin nas wa ma ya'qiluha illa al sai masu ilimi ke iya hankalta to hankaltar nan kuwa da zaka iya ta har ta maka amfani dole sai an haɗa ta da larabci domin da shi ne aka saukar da yaran da shi aka saukar da Alƙur'ani da kuma shari'a kuma akwai mutumin da zai zama yana magana ko yana sauraron magana amma baya shi baya baya making sense a maganarsa ko kuma abin da ake faɗa bai gane ba saboda rashin hankalta wanda kuma hankalta tana da alaka da gane yaran wa matsalul ladina kafaru ka matsalin ladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an da'a nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun kaga al'aqil bai tabbata ba gare su saboda abinda mutum baya ganewa la yasma'u illa du'a'an wani da'a sai dai mutum ya rika jin golo kon zance amma baya baya fahimtar me ake faɗa a ciki to wannan duk yana da alaka da qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun domin ku hankalta ku gane shi hakikanin gane wanda to ya kamata ya zama kuna da larabci ya Allah madaukakin sarki yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasas Allah ce mu muke baka labari mafi kyan labari Alƙur'ani mustamilun ala ahsanil ya ƙunshi mafi kyan labari me yasa Alƙur'ani labaran da suke cikin sa suka zama ahsan duk da cewa akwai labarai a littattafai akwai labarai a bakuna akwai labarai a tashoshi da kabobi akwai labarai a cikin kowane civilization amma labarin cikin Alƙur'ani Allah ce shine ahsanul qasas saboda a cikin alkur'ani duk kisar da Allah zai baka zai baka ne ala wajihin ahsan bisa fiskar da tafi kowace kyau kuma kyanta yana bayyana ne wato abin nan fi halawati alfazihi wa balagati ma'ani sannan kuma wa sidqi abin da yake cikinsa na daga lafuza in ana karantawa za ka ji shauƙi da daɗi idan wani yana wani yaren da baka ji sai ka ji baka jin daɗi amma ko baka jin larabcin ana karanta ƙur'ani sai ka ji kana jin daɗin sa babu wani yare da zaka ka yana maka daɗi in dai baka fahimtar yaren sai alƙur'ani in ana karanta shi ko baka gane shi za ka ji akwai daɗi akwai halawa a cikin lafazansa sannan na biyu kuma akwai balaga a cikin ma'anoninsa za ga kalma ɗaya ana ciro ana zaƙulo ma'anoni da fa'idoji irin abin da da za a rubuta ne a littafi na labarai sai a cika shafuka daga bango zuwa bango amma ba a iya rubuta ma'anar da wannan kalma ɗayan ta bayar ba saboda balaga da take cikin alkur'ani shi ta Allah ce ahsanul qasas sannan kuma kowane labari da ka gan shi a duniya wanda aka bayar ya tamilu sidka wal kadhib ya ta iya akwai gaskiya ta iya akwai ƙarya ta iya an haɗa duka biyun ne a ciki amma alƙur'ani tsagoron gaskiya ne zalla wa man afdaku min Allah hadisa babu wanda ya fi Allah faɗar gaskiya shi yasa Allah ce labarinsa ahsan alqasas shine mafi kyan labari alkasas asalin ma'anarta shi ne at shi ne bin diddigi saboda labaran da Allah ke bayarwa labarai ne na keke da keke sai kaga Allah ya shiga ya bada wani abun da inda ba don Allah ne bada labarin ba ba yadda za a yi ko sahibul kissa ko shi wanda aka yi da shi abun ba zai iya bada labari ya zakulo wannan fa'idar ba shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce shi nasa ahsanul qasas saboda kamar da muka ce asalin ma'anar alfisa shine a tatabbu bin abu diddigi wa qalat li uktihi qussihi bi ma'ana tatabba'i ahwalahu ki rika bin sa sabda kafa kina bin diddigi har ke kinga ina za a je da shi to kaga al da Allah yake yana bayarwa na cikin alqur'ani duk zaka ji Allah maɗaukin sarki ya ce kissa ce wa na kusu alaika min an anba'ir rusul nahnu naqussu alayka naba'ahum bin haqq ya Allah ce kista ce wato wanda yake binta mataki mataki daki daki sannan kuma ake shiga cikin kololuwar zance da kuma a shiga cikin karkashin ƙasa a banka duk wani abin da yake koye wanda duk Allah ya nufaci mu sani sai ga Allah ya gaya mana a cikin kissa ta alqur'ani bima auhayna ilayka hadha alquran saboda abinda muka maka wahayinsa wannan ba'un din sababiyya ce bi ma'ana bi ihaina laka hadha alquran saboda wahayin da muka maka na wannan alqur'ani Allah ya ce hadha alqur'ana wannan hadha din fi mahalli nasbil maf'ul ne to alqur'anan kuma sifa ce ta wannan hadha din ko kuma ya zama na'at ne nasa shi yasa ya zama shi ma alqur'ana mansubun kama anna isma al-isharati mansub wa in kunta min qablihi la min al duk da cewa gabanin alqur'ani kana daga cikin marafkana marasa sani ga wannan kissa shine abin da ya bambanta wato gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙaryar annabtar annabawan ƙarya annabin ƙarya in ka zo ka same shi a lokacin da ka same shi da gobe ka zo ka same shi duk matsayin ilimin iri ɗaya ne bai karu ba ne zai zauna cikin dare ya kirkiro abin da zai kirkiro sai ce an masa wahayi an ce ayi kaza ko kar ayi kaza amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jiya bai sani ba yau kuma sai ga ya sani ce ta za a sha zuwa a zo a tambaye shi sai ce ban sani ba amma an jima aka dawo sai ce yanzu na sani Allah ya gaya mu to shi ne Allah ce wa in kunta min qablihi da bayar fasili da kafin a saukar maka da wannan sura ka san komai ba akan kisar annabi Yusuf duk yadda aka tsiya ka aka ce ka faɗa ba za ka iya faɗa ba sai Allah ne ya sanar da kai shi yasa yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya goranta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na ni'imar ta gare shi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya ce ya sanar da kai abinda da baka sani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama baya karatu baya rubutu amma ta hanyar abin da Allah ya sanashe shi daga alkur'ani sai zama babban malamin da ya kere kowa wajen ilimi alhali da kafin a fara masa wahayi shi bai san komai ba ma kunta tadri mal kitab baka san komai ba akan littafi walal iman baka san komai ba akan imani walakin ja'alnahu nuran sai gashi mun sa shi ya zama haske gare ka nahdi bihi man nasha'u min ibadina da shi muke shirya da duk wanda muka so daga cikin mu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryawa ne zuwa ga tafarki madaidaici siratin lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard tafarkin Allah wanda Allah shine ke da sama da ƙasa da abin da ke cikin su ala ila Allah tasirul umur Allah ke zuwa ga Allah ne dukan al'amura suke komawa to anan Allah ya ce mu ne muke baka mafi kyan labari ashe za a shiga labari ke to Allah madaukakin sarki ya ce labarinsa shi ya fi kyau a cikin wannan sura za mu fara gane ma'anar yadda kissa da Allah ke bayarwa take zama mafi kyau wannan kissa da za mu fara daga kan ayar da za ta zo a gaba har zuwa aya ta ɗari da ɗaya idan ka haɗa waɗannan ayoyi da suke kusan aya ɗari cif za ka samu Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari ne guda amma Allah sai labarin tirmi-tirmi episode episode sannan kuma faifayi faifayi yadda za ka gane yadda zaƙin alƙur'ani yake a wajen labarin da yadda Allah ya tsara wannan labari na ahsanul qasas a cikin wannan sura shine yadda Allah ya sa fayafayen labarin annabi Yusuf a cikin faifayi guda goma kamar yadda suke cikin aya ɗari ɗin nan to kusan kowane daki kashi kashi in ka kasa aya goma goma goma misali ko kuma waɗansu sun bi aya goma amma ba average sai ka ce kowane daki yana iya ɗaukan aya goma misali haka Allah ya rarraba wannan labari har zuwa ƙarshensa kuma ya fara ne tun daga yarintar annabi yusuf har zuwa rasuwarsa yanzu kafin mu shiga cikin inda labarin yake ya kamata mu ji daki daki yadda Allah ya jera wannan labarin mu yi samarin wannan sura sai gobe kuma Allah kai mu sai a fara labari daga farko samarin wannan sura da kuma wannan labari shine Allah madaukakin sarki ya bude faifayin farko akan annabi Yusuf da iyayensa faifayi na biyu annabi Yusuf da 'yan uwansa faifai na uku annabi yusuf da matar al'adun faifai na hudu annabi yusuf da sauran matan gari faifai na biyar annabi yusuf da ma'abotan zama a cikin kurkuku faifai na biyar annabi yusuf da sarki na shida kenan annabi yusuf da sarki na bakwai annabi yusuf da mulki bayan mulki ya dawo hannunsa na takwas annabi yusuf da shi da kansa da irin baiwar da allah ya masa irin ta gudanar da al'amura da kuma hazaƙar da allah ya bashi wajen tsara yadda al'amuransa za su tafi daidai sannan na tara shine annabi yusuf da shi da waɗanda suka yi masa ba daidai ba sannan abu na ƙarshe shine annabi yusuf da ubangijinsa ana nan ma gyara murya ka shiga alkur'ani me Allah yake dangane da annabi Yusuf da iyayensa إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويه ويتم نعمته على ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم wannan shi da yadda ta kaya tsakaninsa da mahaifinsa saura mu je faifayi na biyu tsakaninsa da iyayensa mai Allah ya dangi da ɗan uwansa mai Allah yake laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين يا بس قال قائل منهم لا قال قائل منهم لا تقتلوا تذروه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين فسنة أقوى سنة قالت لك ما سنة وقال الذي تراه من مصر الذي تراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراولته نفسه التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ذكرت من قبل وقال نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك ليفتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين نبير ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتي يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وأنتم الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان كرمي لك بدأ لسركي وقال الملك إني أرى سبع بقرات إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن حجاب وسبع سنبلات غفر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر عصا يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ترمين قبا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ففي الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ثمن ولا أجر الآخرة الذين امنوا وكانوا يتقون ولا اجر الاخره خير للذين امنوا ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون daga turmi na gaba tare da zaka'in annabi yusuf alaihi salam tun daga walamma dakalu ala yusufa awa ilaihi akha ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم kalmomi na kusan ƙarshe shine yafiya irin na annabi yusuf tun daga a innaka la yusuf qalu a innaka la yusuf hmm. qala ana yusuf wa aba akhi hmm. Allahu alaina innahu يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ubangijinsa qala ma'ada Allah innahu rabbi qala ma'ada Allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi وإلا واصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين يا فدا كرشيني ربي قد آتيتني من الملك ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أن ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين wannan shine kaɗan daga cikin abin da ke nuna mana daɗin alƙur'ani shi yasa Allah ke nahnu naqussu a ahsanal qasas kai daga jin waɗannan labarai da Allah ke labartawa tun baka san fassarar su ba kaji yana jan hankalinka yana wato sa ka kana jin shauƙin alƙur'ani da daɗin labarin tun baka san fassararsa ba wannan shi yasa Allah ya kira shi ahsanul qasas idan muka bi labarin nan ɗaya bayan ɗaya daki-daki in Allah ya yarda za mu ji da yawa daga cikin abubuwan da suke tabbatar mana da cewa babu wani labari da zaka ji kamar labarin da Ubangiji ya baka da kansa sannan kuma za mu kwashi fa'idoji masu yawa waɗanda za su shirya da mu a al'amura na addini da kuma rayuwa sannan kuma a cikin waɗannan labarai da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu sun kyauta za mu ji abubuwa da yawa da za su karantar da mu yadda rayuwarmu za ta iya yin haske ta yi kyau idan mun ɗauki annabawan Allah a matsayin role model wato mu gane dukkan labarai da Allah ke bayarwa a cikin alkur'ani ba manufarsu ita ce a ji daɗin kaɗai ba duk da cewa ya ce ahsanul qaf mafi daɗin labari mafi kyan labari ba shi ne kaɗai ka ji daɗin ya ƙare ba a'a wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuada Allah yake muna baka labaran annabawa ne saboda mu tabbatar da zuciyarka akan addini a can gaba Allah zai gaya mana laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah yake a cikin labaran annabawa akwai abun daukan izina da abun koyin misali ga dukkan waɗanda suke da hankali idan muna da hankali abubuwan da Allah ya gaya mana alkur'ani na labarin da ba mu muka tambaya ba ba mu muka nema ba amma saboda Allah ya haskaka mana rayuwarmu shi yasa Allah yake san mana abin da ya dace da mu na daga labaran annabawan farko domin saboda mu tabbata akan addini ya ku ɗan kwana kamar yadda na faɗa jiya ne babu wani abu mai ƙayatarwa a wurin samari kamar addini wallahi babu abin da zai karɓe ka ya karɓi rayuwarka kamar addini a daidai wannan lokaci da kake cikin samartaka ka rinka tunawa a cikin irin waɗannan shekaru naka a yanzu an taɓa samun wani cikin annabawan Allah da yake daidai irin wannan shekarun amma shi ya cika komi amma a cikin wahala yake bai rabu da addini ba kai kuma yanzu baka cikin wani tsanani baka cikin wata wahala baka cikin tasku na rayuwa kana samu ka cika sha daidai gwargwado kana samun sutura da za ka sa kana cikin lafiyarka ba wani wanda ya tsangwame ka ballantana a ce na neman ranka me zai sa ba za ka bauta wa Allah ba me yasa ba za ka ɗauki wancan annabi a matsayin role model ɗinka ba ku sani ya ɗan uwana annabawan Allah su ne role models a wurin dukkan musulmi kuma babu wani abin da za ka yi na wayewa kamar kai koyi da annabin Allah kowanne ne daga cikin annabawan Allah dukkan su ula'ika ladina hadahumullah fa bihudahum muqtadi Allah ce dukkan su Allah ya shiryar da su kowanne ka dauki shiryar da take tare da shi kai ma ka shirye zaka samu shirya to ballantana kuma farin jaka da shugaban manzanni shine Allah ya bamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bari aka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka tafi da shi babu shi wallahi yayi asara kuma duk wanda ya riki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin abun koyi a matsayin abun da ke bashi sha'awa a rayuwa wallahi wannan yayi babban rabo Allah ka haɗa mu da annabawan Allah karkashin jagorancin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa ka samu rayuwa wanda za mu yi koyi da annabawa kuma mu yi alfahari da rayuwarsu ka amfanar da mu da abin da ke cikin wannan sura da dukkan ayoyin alkur'ani ka gafarta mana kurakuran mu ka daidaita mana abubuwan da muke aikatawa na al'amuran addini da rayuwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh